shugaban kasar ya kaddamar da hanyar ta kwalta mai nisan kilomita 42 da ta tashi daga damagaran gidimoni zuwa musari gwamnatin jamhuriyar niger tare da tallafin kungiyar tarayyar turai su ne suka kera wannan hanya ga dai shugaban kasa muhammadu isufu a lokacin da ya yanke kyallen kaddamarwar ita wannan hanya. Sabi godiya wajen Allah da guda muna wannan rana kuma da ya guda muna mun cika alkawali da mun karɓo ɗauka jama'a yau da shekara biyar. Kuma ba wannan alkawali ba kurum aka cika. Akwai alkawula da yawa da an kaɗo ɗauka jama'a da an ka cika. Eh, ina ɗauki misali haka na ina iya zana maye maye alkawula guda takwas da mun ka ɗauka. Kwanciyar hankali, bunƙasa demokradiyya, 'yan Nijar su da 'yan Nijar, aikin gyaran kasar nan hanyoyin mota da sauransu eh, tattalin ilimi a cikin kasa tattalin lafiyar jama'a kuma ba jama'a kasa ruwan sha da ba matasa na kasar niger ayyukan yi duka waɗannan alkawula ɗaya bayan ɗaya ba ɗai wanda ba a cika ba alhamdulillah sai mun allah godiya wannan hanya dai ta kawo sauki ga matafiya wanda a da suke awa uku ko hudu kan hanya yayin da a yanzu ba sa wuce minti 45 haka kuma zai kawo raguwa ga kudin sufuri na 'yan kasuwa kamar yadda waɗannan mutane suka shaida min kuma mun iya mu yanzu in Allah tamkin mu dan gyare-gyare zai rage sai kuma ya da kawai Allah sa gaba dai a ci gaba da gyara hanyoyi. hanya yanzu dai alhamdulillah ne wani guri an gyara wani guri kuma har yanzu da saura wanda aka gyara gaskiya alhamdulillah gyara ya yi a yanzu duk da kake so kana iya tayya ya dai biyuwa ta dai 'yan kasuwa tun daga hanya yanzu kenan su rage farashin kai ina alhamdulillah gaskiya wani daɗi kina gani sai ka sake mota iya inda ranka yake so eh, kenan ba eh, godiya ga wannan aikin da aka yi mu irin haka muke so dama ya ɗore maimakon a zo a yi abu dan guntu a ce ga nan abu bai kai kawo ba sai an bata lokaci shine yake bata ma mutane amma babu talakan da bai so magabatan kasar shi su mai aiki a take yanke kuma ya gani to shine kuma kin san shi wani lokaci mai bukata Eh, so yake taken ke samu amma dai gaskiya hakan da aka samu alhamdulillah kina gare yanzu hanya lahiya lau ba wata matsala daga nan musari zuwa gidimuni zuwa da magaran duka lahiya lau tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger